الطلاق مرتان فإن كان يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أحكام الطلاق الطلاق مرتان saki a cikin shari'ar musulunci a sunnace so biyu ne ya sake ta in bata ga tun kafin da gama idda zai iya dawowa da ita haka zai yi kuma wata rana kuma zai iya sakinta in ta kama so biyu to in aka yi wannan so biyu din so she saura igiya ɗaya kenan har ran da zai zai sake ta saki na uku to babu aure tsakaninsu da ita kuma har sai ta je ta yi wani aure ta dawo in suka ga cewa za su iya shiryawa su daidaita kansu to za su zai iya komawa da ita bayan ta yi wani aure bayan saki uku sai ta yi wani aure ta dawo at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin ma'ana ba a shar'anta mutum ya saki mace a cikin lafazi ɗaya ce an sake ki so biyu ko so uku ba abinda aka baka dama kenan za ka yi sakinta in ta gama idda baka dawo da ita ba ba za ta babu wani abu kuma sai an sake daura aure amma kafin ta gama idda kana da haƙƙi ka ce ka koma da ita kome kenan ta koma fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin ko dai ka koma da ita a cikin saki na ɗaya ko na biyu ko kuwa a'a ka son ka sake ka son ka koma da ita tasrihun bi ihsanin ka sake ta kuma da kyautatawa kun har halin rabuwa ma aka ce a kyautata bi ihsanin ولا يحل له ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا duk sa'an da kuke zaune da matanka lafiya lafiya ka ba ta kyautan gida ko gona ko mota ko kuɗi ko menene to lokacin da saki ya zo ka sake ta bai halatta ba ka karbi komai a cikin wani abin da ka bata bal aka ce ma kai za ka yi mata ma'arufi bayan ka sake ta ka ba ta mut'a ka ce gashi nan mai gwargwadon halinka manyan masu gudu ne gwargwadon halin shi masa masakaita ne in talakawa ne kowa da gwargwadon abin da zai bayar illa an khafa Allah ya qima hududallahi sai dai in suna tsoron cewa ba za su iya tsayar da shari'ar Allah haddi na Allah ba a cikin wannan auren to sai aka ce fa in khiftum Allah yuqima hududallahi in ya zamana matan tana ganin gashi ne ba laifi yayi mata ba bai sake ta ba yana son ta yana tare da ita ita sai ta ga ba ta son shi ba za ta iya ba shi haƙƙinsa ba ba za ta iya girmama shi ba ba za ta iya mutunta shi ba to shine aka ce la junaha alaihi ma fi mafdadat bihi to shine sai ta fanshi kanta kenan shine hul'i kenan sai ta kawo wani abu ta bashi tun da yana son ta shi ta ce ita ba ta son shi da a ce shi ne ya sake ta to shi ne zai ba ta mutu'a amma da shi yana son ta ita ce ba za ta iya zama ba to sai ta fanshi kanta shi ake ce ma hul'i hul'i kuma hul'i kuma ya halatta ta ba shi abin da suka yi yarjejeniya ko daidai da abin da ya bata ko kasa da haka ko sama da haka to yanzu ko malaman shari'a masu kulawa da shari'a sai su kalli wannan matan shi yake yana son ta ita ce tace ba ta son shi a raba auren to sai in za a bada auren hul'i kenan sai ta mai dan mishi sai ta kawo wani abu ta ba shi wani abin da za ta ba shi din nan malamai sai su kimanta yanzu yin ta rabu da shi in aka kashe wannan auren za shi wani aure me zai kashe nawa ake bukata nawa yake bukata kafin ya samu wata matar za ce to ki bashi dan ya iya wani auren sai ki bashi shikenan ayi hulɗi kenan wala junaha alaihi ma fi mafsadat bihi tilka hududullahi wa'annan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya faɗa kada a saki mace cikin lafazi ɗaya a ci an sake ta so uku ko so biyu ɗaya ake yi a sake komawa ayi yi ɗaya sai in ya kai so uku shi kenan tilka hududullahi <coughs> da kuma hukuncin hul'i fala ta'taduha kada ku keta haddin Allah madaukakin sarki wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya keta haddin Allah madaukakin sarki fa ulaika humuz zalimuna su wa'annan sai zalunci kenan sai sa aka ce musu sune azzalimai fa in tallaqaha bayan ya sake ta saki daya na biyu sai zo kuma ya sake ta saki na uku fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu tunda ya sake ta saki na uku to ba ta halatta gare shi ba zai iya kome ba ba zai iya kome da ita ba ba sai an daura aure ba ma babu aure tsakanin su <coughs> hatta tanki hazaujan ghairahu har sai ta je ta yi wani aure aure na dindindin ne shi ya aure ta yana son ta tana son shi su daura aure na soyayya na zaman dindindin ya sadu da ita to sa'annan bayan haka sai rabuwa ya fa sai kaddara ta faru cewa ya rabu da ita to in ya sake ta wancan mijin da ya fara sakin ta dinnan to zai iya komawa da ita hatta tanki hazaujan ghairahu fa in tallaqaha wannan mijin da ta aura na biyu in ya sake ta fala junaha alaihima ayyata raja to babu laifi wancan miji na farko da ya sake ta saki uku shari'a ta haramta masa masa ita sai da kai wani auren wannan auren na biyu in an sake ta to wancan na farkon zai iya komawa da ita in zanna in suna kyautata zaton cewa ayyu qima hududallahi za su tsayar da haddin Allah shari'ar Allah a cikin aure wa tilka hududullahi wa'annan abubuwa da Allah madaukakin sarki faɗa na saki ɗaya ne ko biyu har sannan akai uku da zancen kul'i da kiyaye hakokin yan ujuna da menene aka ce iyakokin Allah kenan haddi kenan na shari'ar Allah yubayyinuha yana bayyana wa liqaumin ya'lamuna yana bayyana ma mutanen da suka sani suke da ilimi to sai aka ce wannan matsalar matsalar hul'i ta faru ne ga wata mata warawar bukhari imam bukhari ya rawaito wabnu majah wannan sa'i an ibn abbas anna jamilata ukhti abdullah ibn ubay ibn salul zawj thabit ibn qais wannan mata sunan mijinta thabit ibn qais atati nabiyya sallallahu alaihi wasallama ba ta son shi ba laifi ya mata ba komai mata bai yana mata komai na hakkinta amma ba son shi a ranta sai ta zo wajen manzon Allah fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabit bin qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala din ya manzon Allah mijina ba na zargin shi a cikin wani ɗabi'a ko addini kyawawan ɗabi'u ga sunan ba su da iyaka addini kuma sai yadda abin da aka gani ba ba shi da laifi ko ɗaya walakin la utiquhu bughdan wa akrahu al islam sai dai ba na san shi kuma ina gudun kar na kafirci a cikin musulunci ba soyayyarsa a cikin raina amma komai yana yi ko suka ce ko mummuna ne ko suka ce ita dai gashi dai ta ce gashi nan abin da ta faɗa ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakin la utiquhu bughdan saboda mana la ufiqu bughdan wanda kenan ba zan iya zama da shi ba saboda ina fushi da shi mana baya mata kyau baya burge ta ba ta son shi wa akrahu al-kufra fil islam kuma ba na son ina zaune da shi na kasa bashi sa na kafirci a cikin musulunci qala sai manzo Allah ce aturijina alaihi hadiqatahu gonar da ya baki aure ki zaki mai dan masa qalat na'am sai ta ce eh qala sai manzo Allah ce aqbil al hadika wa talliqha tatlika sai manzo Allah ce ka karbi gonar ka da ka bata ka sake ta shikenan an warware mas'alar kenan ba damuwa kaga ta zo ta faɗi gaskiya to shi yasa aure ana gina shi ne kan soyayya in babu soyayya in baya son ta aka tilasta mashi ko ba ta son shi aka tilasta mata to da wahala a ji daɗin rayuwa sai ga an fara sai ga rayuwar ba za ta tafi ba za ta mike ba ko sai aka ce da ya sake ta saki uku sai wani ya aure ta su auren dindindin sunna aka ɗaura aure da sharuɗai da komai ya sadu da ita sai kuma auren ya mutu wancan na farko zai iya komawa da ita to da ya sake aurenta za ta dawo da sabuwar igiya ce ɗaya ko biyu ko uku wancan yi saki uku ba ta halatta ba sai da ta je ta yi wani aure an fahimta ta yanzu da ta yi wani auren kuma aka sake ta sai ta dawo za ta dawo da sababbin igiyoyi ne guda uku ko ɗaya ko biyu eh? guda uku kenan ko to shi kenan wannan tambaya ya ce don Allah ni na sami kaina shekarun baya ba na ba da zakka a cikin hannun jari na wato she don Allah malam ina ina mafita a musulunci Allah ya jagora na gode mafita ka je ka bayar shekaru nawa ne baka fitar ba sai kai lissafi ka cire ka baya akwai sama da haka ne ka san shekarun da baka cire ba ko ko shekara ai ka san shekara uku shekara hudu ko biyar baka cire ba shekara 1995 ka san abin da kake mallaka ba ka cire ba 1996 ka san abin da ka mallaka 97 98 99 2000 shekaru biyar din nan sai ka lissafi 95 kudin ka kaza ne baka cire zakka ba a lokacin zakkan shi kaza ne sai ka cire 96 kudin ya karu yayi kaza ko ya ragu ko yana na yadda yake sai ka cire shekaru biyar shikenan ka huta in baka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba ko ba haka bane ba to me yasa aka ce in ya sake ta saki uku ba zai iya aurenta ba za a bashi izini ya aure ba kuma sai ta yi wani aure saboda a da shi saboda alazabtar da shi ba wanda yake so wani ya aure matarsa an fahimta dama an ce wa waqa dubabu ala ta'amin rafa'tu anu yadi wa nafsi tashtahihi ba haka wani ba to me mecece hikimar da ta sa aka ce saki ayi daya sa'an nan su sake dawowa ko akwai kome tsakaninsu a yi na biyu ya sake koma da ita ko kuwa a'a sai an sake ɗaura aure me yasa aka yi haka wal hikmatu min ja'al at-talaq marratayn wa isbatu haqq ar-raj'a ba'da kullum min at-talaq al-awwal wa thani abinda yasa aka ba da daman saki na farko da na biyu akwai kome tsakani huwa i'ta'ul fursa li islahi kullin min az-zawjayn hala an ba kowa dama ne ya je gyara halinsa in shi mai zafi ne mai saurin saki ne ya yi tunani ya yi in ita kuma mai saurin kaza ne ta yi tunani ta gyara halinta li'annal auza'a tu'rafu bi ha saboda abubuwa ana samun su ne ba ka sanin kiman abu sai ka rasa shi a lokacin da yake saurin fushi din nan ya sake ta sai aka ce ta je gidansu in ta je gidansu ya shigo gida ya ga ya ji bambarkwai ba kowa gidan ba daɗi ga yara ba mai musu abinci komin zafin shi komin rashin mutuncin mutuncinsa zai tunani ya gyara sa ko fala yajidu almar'u miqdara miqdara ni'mati wa lazzatiha hatta yazuqa ta'aman ni'ma mutum ba zai san kiman ni'iman da yake ciki ba sai ya rasa wannan ni'iman ya shiga cikin azaba to sai tuna ashe da yana cikin ni'ima ne an fahimta wa yashkuru bi mararatiha faqad yakunu rajulu asabiyyul mazaji fakar ya kuna rajulu asabiyyal mazaji mai yiwuwa miji ya zamo mai zafi ne ba shi da hakuri yana da saurin saki haddu fab'i sayi ulhulki yana da munanan tabi'u fa ya fi talaqi sai ga yaji ya sa kansa cikin rigima ya saki matarsa marratan ba da ukhra fa tuzakkiruhu in suka rabu ta je gidansu ya dawo daga aiki ko inda ya dawo ya ga gidan haka kamar makabarta ba kowa ba mace sai mace na gida gida yake rai ga 'ya'ya su ba wanda zai ba su abinci وما تتركه الزوجة من وحشة وفراغ وما يتطلبه البيت والأولاد من خدمات فيصوب إلى رشده yana zuwa sai ga ba matan in ba mata gida kaman ba kowa kenan gashi nan ana gidan na bukatar tsare-tsare da gyara da share-share da gyaran abu ga 'ya'ya na zaune suna jira abinci ba uwansu to in ya dawo komai rashin mutuncinsa zai dawo cikin hayyacinsa ya tabbatar da cewa ashe matan nan da take cikin gidan shi ba karamin ni'ima ni'ima ce Allah ya bashi ba karaman ni'ima bace ba Allah ya bashi yanzu da ya rasa ni'imar ya san darajar ni'imar wa yahuddu min su'i khalqihi khulqihi wa yuslihu ma amalatahu li zawjatihi to yanzu zai tunane in ta dawo da ikon Allah zan canza tsarin rayuwa zan daina yawan fushi zan daina yawan fada zan daina saurin saki Wai ويعاشرها بالمعروف كما kama الله taala lokacin da take gidan shi bai san darajar ta ba sai ta fita in ya zo gida sa'annan zai san ashe kasancewarta a cikin gidan nan tana da daraja gidan na da kima to sai ga ya raja akan shi ya sake tunani ya yi hangen nesa ya yi zirrin tunane ya tabbatar da cewa yanzu insha Allahu in auren nan ya dawo za ka sake mai da auren nan ko ta mu dawo gidan to insha Allahu za a zauna lafiya watakila ba matsalarsa ba bace wa kad takunu mar'atu muhmala ta huquq zawjiha wa baitiha wa auladiha watakila mata ce ba ta kula da hakkokin mijinta ba ta kula da hakkokin ƴaƴanta ba ta san kan rayuwa ba ba ta damu ba ga shashanci ga wauta ga sakaci مترفئة صادرة أي الذي لا يعتمد ولا متصدر بتدامد وانا أبن ده يكما تما تيبا gata da girman kai fa a ahassat bi alamil furqa in aka sake ta a lokacin da take gidan ba ta sanin darajar gidan da ɗakinta da mijinta da komai sai tana ji da kai tana girman kai tana sakaci da an sake ta aka tattara kayanta ta koma gida sai ta auna ta gani gidan mijinta ɗakinta ne gidanta ne sai abin da ta yi yanzu gashi an dawo da ita gidan iyayenta sai a ce ta shiga ɗakin yara ta kwanta ba haka bane ba yanzu ita da kannenta ne za su shiga ba ta da iko wannan ya zage ta wannan ya mata ba'a wannan ya mata kaza sai ta ga cewa kai ko menene dai gara ta koma ɗakinta ko wa wahashatit talak. وأدركت أخطاءها عادت إلى الحياة الزوجية بوجه جديد وسلوك أفضل من السابق in ta ga wannan duka sai ta ce to ina ma da zai mai da ni in ya zai mai da ni ai za san rayuwar da zai yi ba sakaci ba shiririta ba wauta to abin da yasa aka bada wannan daman kenan ko wa ala hadha an-nahw min at-tanazulat min kila az والإتاب الخفيف اللطيف والتماس أوسط الحلول وأقربها إلى المصرع إلى مصرعة الطرفين والنظر البعيد إلى مستقبل الأسرة والأولاد يمكن تجديد معناه in suka kalli namijin ya kalli abin da ya rasa sanadiyar fitan matar ko ita matar ta kalli hasarar da ta yi sanadiyar dawowar ta gidansu to kowa sai canza niyyarsa mai zafin hali mai saurin fushi zai canza mai girman kai mai sakaci za ta canza to da haka za a sake dawowa da wannan rayuwar a gidan mijin ya ji daɗi matar ta ji daɗi hankalin hankalinsu ya kwanta an fahimta اقرأ والنار Senhor. طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف إن كوكا سكي ماتا سكا كسا فتا إدن أن أن سكي ماتي ta kusa fita ta kusa gama iddanta da aka ce fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna da ita ka rike ta da mutunci ko ko a'a in ka dage sai ka sake ta to ka sake ta a cikin mutunci sawa'an rike dawowa da ita za ka yi shari'a bata baka izini ka yi wulakanci ka yi cin mutunci ba aka ce bi ma'arufi al ma'arufi kuma abin da ake ce ma'arufi abinda shari'a ta yarda da shi aka sin munkari kenan ko ya aka ce eh lokacin eh, lokacin da ta kusa gama idda ya kai in kana son ta to ka dawo da ita a cikin mutunci in aka ce a dawo da ita a cikin mutunci ya yake dan za a yi tana gidan shi zai dawo da ita ko ta je gidan su ta kusa gama idda yana so ya kome ya dawo da ita in aka ce a cikin mutunci al'adan bahaushe ko kano yaya za a yi a cikin mutunci a ce ka tashi ta tafi sai ya ne sai ya aika ko ya aika mota a je a haɗa ta da danginta da dangin shi an ɗauko ta a cikin mai kenan a cikin mutunci in ba haka aka yi mata ba to ba a yi mata mutunci ba to in ya aika mota ya ce direba ya je ɗauko ta fa ya? ya? eh, eh? eh? Um, ya aika mota ya ce je ka ɗauko ta mota direba ya je buga horn ta fito daga gidansu ta shiga mota a kawo ta gidan mijinta a ba yi mutunci ba ba yi mutunci ba ko sai ne eh sai an samu yan rakiya shine zai waya ko ya aika waya ma babu mutunci don ba a san abin da ya fada ba so ake a ga daga bangare shi an zo gidansu an tattauna shikenan za a dauke ta a tafi sai a kara wayansu suke ita ma yan rakiya daga gidansu da gidan shi bangare shi a sa ta mota a kai ta gidan sa'annan a dawo an yi mutunci kenan kasa da haka an yi kome amma ba a yi mutunci ba shi kuma aka ce bi ma'arufi aw sarrihuhunna bi ko ku sallame su a cikin ma'arufi baya so ya dawo da ita ya ga wannan auren ya ishe shi ta tafi shi kenan na biyu kenan na ɗaya kenan ko na biyu ko na uku baya so ya dawo da ita ta kusa gama idda ta tafi ta gama iddanta to yaya za a yi a cikin mutunci ya kwashi kayan ta jefar waje ya za a yi eh al'ada ya za a yi zama cikin mutunci wannan rayuwa ce da ta shafi kowa sai ne ya samu mota a kwashe kayanta cikin mutunci a sa a kai a raka ko a barta ita ta tafi da motar a raka ta kuma ya bata mutu'a ya bata kuɗin da za ta zauna ta ci cikin mutunci kenan ko da aka ce wala tumsikuhunna birara lita'tadu kada ku rike su don ku cutar da su la darara wala dirara ba ka son ta ka sake ta lokacin da ta kusa gama idda sai ka ce ka dawo da ita ana zaune kuma kwana biyu uku hudu ka ce ka sake ta in ta kusa gama idda ka ce ka dawo da ita lokacin jahiliya haka ake saki ba shi da adadi sai haka baya son ta kuma baya son sake ta ta je wani ya aure ta shi baya son ta amma ko baya son ya sake ta ta je wani ya aure ta sai ya rike ta ita ba matan aure ba ita ba sakakka ba an fahimta lita saboda ku yi ta'addanci mana ku keta hajji. wa man yaf'al zalika duk wanda yayi haka ya rike ta ya ki sakinta shi kuma bai mai da ita yadda ya dace ba fa kan zalama nafsahu ya cuci kansa me yasa ya cuci kansa saboda Allah madaukin sarki ya ce wala tattakhizu ayatin lahi huzuwa kada ku dauki ayoyin Allah da ya kawo shari'an aure da shari'an kyautatawa da shari'an bil imam miji biyayya da shari'an imam matanka nagarta wa'annan duk ayoyi ne na Allah kada ku dauke su kuna izgilanci da su ashe duk sa da ka wulakanta da matarka kai izgilanci da ayan Allah ka wulakanta addinin Allah wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da yayi muku da ya sa ka samu mace ka aura na mun zauna ƙauyen larabawa uh, cikin madina akwai wani ƙauyen larabawa da na zauna wallahi mace cewa suke mace ni'ima ce alhurmatu ni'ima haka suka ɗauki mace wai mace ni'ima ce ina aka ce ku ji tsoron Allah ku tuna ni'iman da Allah ya sa muku eh, ya saka muku mace zaka aure ta ka je tana zaune dakin ka kana kuna zaune tare da ita kana kyautata mata tana kyautata maka kana jin daɗin rayuwa kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ai komai ya fito fili ko kenan ko wazkuru ni'matullahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma da kuma abinda Allah ya sauka muku na alqur'ani da sunna da yake bayyana muku dalla dalla filla filla al'amuran da suka danganci zamantakewa na aure da hul'i da shika da ladabtar ladabtar da dubban da ke cikin wa'annan duka ai ni'ima ce daga Allah ayoyin Allah ne suka zo suka bayyana wa'annan ya izukum bihi Allah yana muku gargadi da shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ku sani annan Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai yana sane da komai in ka zalunce ta Allah yana gani in kika zalunce shi Allah yana gani kuka yi sakiyanci kuka yi sakaci kuka yi izgilanci da shari'ar Allah Allah yana gani kuma zai sa kayya wannan dangane da miji kenan da matarsa to sauran dangin matan su kuma mijinta ya sako ta ya kawo ta ya sako ta ta dawo gida to sai ta samu wani tana son ta aura kuma sai dangin su hana ta karta ya aure shi ma sun hana ta yin aure sun zalunce ta wa idza tallaqtum an nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihana azwajahunna fa balagna ajalahunna na farko in sun kusa gama idda nan kuma in aka saki mace ta gama iddanta ta dawo gida wajen iyayenta fala ta'duluhunna ku iyayenta kar ku hana ta yin aure kada ku hana ta auren wanda take so ta aura idza taradaw bainahum bil ma'ruf in wani ya ganta yana son ya aure ta suka dace aka yarjejeniya ya dace ya aure ta ita ma ta dace da ya aure ta shi ma ya dace da ta aure shi suka yarjejeniya suka yi dace tsakanin su to ku iyayenta kada ku hana ta yin aure ku bar ta zaune gida ba ta yi muku amfanin komai inda za ta je ta yi amfani kuma kun hana ta zuwa zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan hukunci ana gargadi ne ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira zalikum azka lakum wannan shine abin da yafi muku tsarki da tsarkaka wa athhar wallahu ya'lamu wa tumlata la ta'lamuna Allah ya sani ku ne ba ku sani ba dangin waɗansu dangin matar in ta zo gida aurenta ya mutu tana nan ita ba za ta so ta zauna gidan ba don ba daɗi fi sabilillahi duk sa'an da lokaci ya kai na mace ta fita gidansu ta koma gidan aure in ba ta fita ta koma gidan aure ba to ba ta jin daɗi in kuma ta fita ta je gidan auren ban da gaisuwa da zumunci ba abin da zai kawo ta gidansu duk wani abin da ya kawo ta za ta zauna gidansu kuma saboda aure ya mutu wallahi a cikin takura take komin wadatar gidan an fahimta saboda mace matan aure da gidan iyayenta da gidan aurenta wanne ne wajen zaman ta dindindin gidan aure saboda mai a kaddara za ta rayu shekara ɗari a cikin rayuwanta da aka haife ta shekara ta goma sha hudu ko sha biyar ko ashirin aka yi mata aure ko ashirin da biyar to ta samu shekara ɗari a cikin rayuwa gidan iyayenta shekara ashirin da biyar ta rayu shekara saba'in da biyar gidan aure kuma shi ne daidai da ita shi ne fi dacewa da ita har kaga ta dawo gida kuma to ta zo gaisuwa ne da zumunci da yini ta koma amma har ta zauna to shi kenan aure ya mutu kenan kuma ba inda za ta ji daɗi ko man wadata gidan kamar gidan aure an fahimta saboda duk gatan da za a yi mata akwai abin da ba za ta samu ba sai wajen mijinta to sai aka ce ayar da take al-imsaku bil ma'ruf wa huwa al-qiyam abinda ake ce amsikuhunna bi ma'rufin shine al shine abinda yasa muke karanta wa'annan maganganu don a san malamai sun warware komai cikin littattafansu sai dai kai ne ba karanta ba ko al'adar ka ita ce tafi karfinka a cikin rayuwa shi yasa ka kasa zama lafiya ko al'adar ki ita ce tafi karfinka a cikin rayuwa shi yasa ka kasa zama lafiya amma shari'ar musulunci ba ta taba daura ma mutum abin da ya fi karfin shi ba ka'ida ce ta ce la zarara wala zirara ba cuta ba cutarwa kada ki yadda a cuce ki ke ma karki cuta kada ka yadda a cuce ka kai ma karka yi cuta yace imsakun bi ma'rufi shine القيام بما يجب min من حق على زوجها hakkin matarka da ke kanka ka ba da shi yadda ya dace kan nafakati kaman ciyarwa fa idza lam ya ma yunfiqu ala zawja in bai samu abin da zai ci da matan ba ya kula da ita ba kharaja an hajjil ma'arufi yanzu kuma an fita cikin ma'arufi kenan an shiga cikin munkari ko wa yutalliquha sai ya sake ta fa in lam طلق فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم من أجل الضرر إن بايا إيا باتا بنتي كما يسكي سكيتا ساكي كارا قد قبل الكالي الكالي شي سكيتا سبو دكتا تشوتو سبو دشرع مسلين شي منزوع الله صلى الله عليه وسلم يتي لا ضرر ولا ضرار اقرأ والوالدات يرضعن an gama da hukuncin aure da shika da hul'i da mai menene sai kuma aka dawo auren nan da aka yi to an haihu shi kenan to ya za a rene ai bayan aure sai haihuwa an haihu kuma sai a rene ɗan uwar da ta haifi da ita za ta rene shi to kuma sai aure ya mutu tsakanin ta da uban ɗan to ya za a yi shine shari'a ta kawo ta ginda ka'idojin da za a tafi a kai ba nuna fin karfi ba tilas la darara wala dirara yace wal walidatu iyaye mata yurdi'na auladahunna za su reni za su shayar da 'ya'yansu haulaini kamilaini shekaru guda biyu ma'ana za ki shayar da ɗanki ko ƴarki shekara ɗaya da wata biyu za ki yaye ta ko shi yayi shekara ɗaya da wata amma ma'ana lokacin da ya fi tsau cikakken shayarwa cikakken shayarwa shine shekara biyu haulaini kamilaini wata ashirin da hudu kenan baya fin haka an fahimta liman arada an yutimma raza'a dangane da wanda ke son ya cika shayarwa kenan to in za a shayar da ɗan wane ne zai ɗauki nauyin shayarwar uwar suna tare da mijin ko kuwa ita sun rabu da mijin yace wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf uban ɗan Shi ne zai ba da rizq shi zai kawo abinci shi zai kawo tufa ya ba dan ya ba uwar da ke shayarwa in suna tare in kuma ba su tare da shi ya kawo ma dan abinci abinda za a bashi da tufa sa'annan ita a bata abinda za ta karba ta ce ba zan zan ta karban kaza saboda na shayar da shi in ita ta haife shi ko kuwa a'a za a je a nemo wata ce ta shayar da shi duk shi abin abinda ake magana kenan wa kiswatuhunna bil ma'rufi da abinda shari'a ta yadda da shi la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora ma mutum abin da yafi karfin sa fa uban ba za a dora masa abin da yafi karfin shi ba uwar dan ba za a dora mata abin da yafi karfin ta ba لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده wannan ba za a cutar da ita saboda ɗanta ba a ce ta yi abin da ya fi karfinta ba ko ta shayar da shi ala tilas ba komai a'a aka ce bil ma'arufi haka uban ɗan shi ma ba za a cutar da shi saboda ɗan ba a ce ya bada abin da ya fi karfin shi an san kowa al'ada wannan ɗa za a shayar da shi wata ɗaya naira kaza naira dubu zai isa ko naira dubu biyu zai isa a ce a'a sai ya ba da dubu biyar ko dubu goma an shiga mubarra kenan an cutar da shi kenan ko ko ita uwar da za ta shayar da shi an san cewa wannan ɗa zai sha nononta tana bukatar abinci tana bukatar da safe koko tana bukatar da rana abinci tana bukatar da yamma kaza sai a ce a abin da take bukatar ta ci dan ɗan ya samu nonon da zai sha zai kai naira dubu biyu a ce a'a naira ɗari biyar za bata ko naira dubu an cutar da ita ta ma shari'ar musulunci ka'ida ce da ke tafiya kan labarara wa labirara an fahimta وعلى الوارث مثل ذلك شي sai aka ce to kuma alal warith mislu zalika ina ma'anar wannan maganar wai wannan dan in ba uban da ya haife shi aka ce za a ɗauki dukiyar da ya gada a ci da shi wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi yan magada yan uwansa yayyansa. da yayyensa da baffanninsa waɗanda za su gaji uban da ya mutu su ne za su ɗauki nauyin wannan jinjiri wani suka ce a shi jinjirin shi ma ya yana da gadon dukiyar sai a ɗauka a duba shi fa in arada fisalan an tarabin minhuma wa tashawurin fala juna alaihima in aka ba uwan suna tare da uban ko sun rabu ita ke shayar da ɗan sai suka zo suka ce to shekaru biyu sun cika ko ko a'a shekaru biyu masu cika ba amma muna son mu yaye wannan ɗan suka yi shawara suka yarjejeniya kaji fa aka ce suka yi shawara suka yi yarjejeniya wa'annan kalmomin ana maimaita su saboda suna cikin abubuwan da suka kawo cikas a cikin rayuwa ba kowa ne ya yarda cewa matarsa abokiyar shawararsa ba ce ba kowa ne yake iya yadda ya karfin hali ya yadda matarsa ta bashi shawara ko ta faɗa masa wani abu ya je ba an fahimta duk namiji yake shi ya kai matuka matarsa ta yi kaɗan bata isa ba to shi kuma ai ana ɗaukar shawara ko da ba za ka ɗauka kai aiki da shi ba ba ta dama ta bada da wannan shawarar ita ma ta ji daɗi ta san ai mutum da ita an fahimta namiji yana ɗaukar shawara matarsa ko ba ya ɗauka da aka je sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace kwarai da gaske waye ba zai dai dauke shawaran matarsa a yana da wahala bata isa ba haka ne mu fadi gaskiya ga haka ne ko ba haka bane ta isa ta bada shawara bata isa ta bada shawara ba a dauka fi sabilillah da aka je sulhul hudaybiya al'amari hankali ya tashi manzo Allah ce za mu koma Madina kowa ya soke dabbarsa kowa ya kai hankali kowa ya tashi wanda ya manzo Allah ba kan gaskiya muke bane akan mai zama dauki kaskanci ya za su ya za su ci mana tuwo a kwarya a kushi ya za su yi mana kaza da kaza suna faɗa abin nan manzo Allah ce ni manzo Allah ne ba zai tuzartar da ni ba kowa ya je ya soke a bar hadayarsa a koma ba wanda ya soke hadayarsa hankalin kowa ya tashi dan me za a bar kafirai mushrikai su nuna mana isa su mana su nuna mana isa da cin mutum da ganin muna su kaskantar da mu kowa shi yake yankawa manzon Allah ran shi ya faci sai ya tashi ya shiga gida ya shiga inda yake sai ummu salama ta tarbe shi ko ummu salama ce ko sai ce na ji ma musulmai tsoro in ba su umarni su ki karba kada Allah ya sauka musu azaba kace ce me ya faru ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ta ce ka san yadda za a yi zai ce iya eh, za a yi annabi manzon Allah ne fa malaika jibril ke sauka mishi da wahayi Allah bai ga damar nan malaika jibril ya sauka mishi da wahayi ba sai dai ya dauki shawarar matarsa don ta san ita ma ta isa fiyayyen halitta kenan tace ka san abin da za a yi eh ai ce musu kai kowa ya yanka dabbansa ba su ga kayan ka ba ki ta kaje ka kama dabban ka ka yanka kar ka ce musu komai to a lokacin Allah bai ba manzon Allah nan basira yayi haka ba saboda a ɗaukaka darajar mace a ɗaukaka darajar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san mace ita ma tana da ra'ayi tana da aqida saboda ita kadai aka haife ta ita kadai za ta mutu ita kadai za sa ta kabari za a tashe ta ranar tashin alkiyama kamar yadda za a tada duk wani namiji kuma a tsayar da ita a tambaye ta sa'annan aljanna ja'alana Allah min ko wuta Allah ya kiyaye to shi yasa tana ra'ayi ce ka san abin da zai za a yi yace eh manzon Allah kenan fa yan halitta je ai ce musu kai su kama su yanka su ba su ka yanka ba yanzu je ka matar ta ce je ka me kenan filin amurki je ka ka kama dabban ka yanka karka ce musu komai kaga me zai faru tana faɗa sai manzo Allah ya kama hanya bai ce ku ba ta yana zuwa sai kama hadayensa sai ya yanka bai ce musu komai ba sai wannan ya kama ta to manzo Allah yanka hadayenka me hadayensa ina me zaka yi da hadayenka eh, azawa zaka yi ko me zaka yi sai wannan ya kama yanka wannan ya kama yanka wannan ya kama yanka wace ce ta ba da shawaran yadda za a yi musulmai su fita cikin halaka ko azabar Allah mace ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallam matan fiyayyen halitta to ya aka yi matanmu na yanzu suka rasa wannan daman me yake kawo haka eh akwai rashin karatu eh ba a same ta a inda tarbiyyar matar kadai ko hammazan eh eh gaba ɗaya kowane ɓangare yana bukatar tarbiyya ko to ya za a yi a dawo da tarbiyyar wani irin a hankali shekara nawa kenan eh ana fahimta to kaji wai kuna fahimta amma aiki da ita aiki da fahimta wai tana yana muku wahala eh shi ma ana jarrabawa to yaya ba ma jin mata na ta cewa ai alhamdulillah wani ai ya gyaru wani ya gyaru wani ya gyaru amma ana kulawa ana samun canji to in ana so a samu canji gaba ɗaya lokaci kaɗan ya za a yi kitabu suna yanzu injila muke karantawa ba kitabu suna muke karantawa ba shekara nawa ana karantawa haka karanta bulugul maram hakan kai furfura amma ka kasa ko komai za ka karanta buhari za ya za a yi daman da aka samu an bar damar ta ba shi muna zaune nan ba mutum ne guda ashirin ko talatin ko arba'in muna karatu kowa an san kowa ya aka yi matarka ta zo ta kawo kara ka da ke ta kuma ka san abin da muke yi canji ake yi na san ka ka sani to shi ma malam ba zai tabbas ba da dama a je a ce ga abin da ya faru gidan shi ba komin zafin shi zai karfin hali kan a ce wata shida wannan al'umma an gyara su a makaranta a wajen 'yan siyasa duk dan siyasa ba yana da ubangidan shi ba ba yana da shugaban shi ba da a ce suna daukar siyasan bar mu gyara mu taimaka mu addini da shi shikenan a yaya ku kuma kuna mabiyan mu kuma in eh, kuna mabiyan mu in ka je ka bi wata siyasa wani faɗi wata siyasa suna yadda in ka je ka bi wata siyasa suna yadda in ka shiga wata tsarika wata tsarika suna ce maka karkar je ka ziyarci wani wani ba haka bane ba ba a'a abinda da za a yi shine kai gyara muke so wannan siyasa fa ba duniya mu yi muna son siyasa ce har lahira kai masoyinmu ne kana goyon bayan mu to ba hayaniya kar za a yi ba ka kyautata ma matarka ka kyautata ma ƴaƴanka shugaban siyasa wannan shugaban siyasa gwamna ne ko shugaba ne da bai kafa gwamnati ba yana da dai karfi yana da kuɗi ba yana ana zuwa gaishe shi ba shi ma yana zuwa gidan mace yaya ne kuna lafiya ko yana kyautata miki ko yana ga mijin gama yana kyautata miki ko yana wahal da ke ko yana takura miki in ya san gobe ubangidan shi zai zo kina wa Allah in ya tambaye ki ce eh kina wa Allah na dau alkawari ya za a yi ba za mu zabe ka ba ko ba za mu baka mukami ba za a sa ka zama kai samun ba ka kura wa matanka ka takura wa matanka ko ka sa Amerika in mutum ya taba saki ya taba sakin matarsa ba zai taba zama shugaban kasa Amerika ba ba eh, saboda ya taba sakin matarsa saboda me ba shi da hakuri mace dai ka kasa hakuri da ita sauran da sauran miliyoyi fa wallahi tallahi shugabannin siyasa in suna son su gyara yanayin za su iya gyarawa to amma ba su da ilimin addini yan kasuwa duk dan kasuwa yana da yaransa ga ga albashinka da ake baka ko alawarsa da ake baka kana aiki to kana kyautata wa matarka wata rana ubangidanka ka kana zo ne ya zo ya ga lafiyarka manzo Allah yana tashi je manzo Allah ba ya tashi ya je ga wani ba hude ba yaron su ne hidimi hidimi ne hidima yake yi ba shi lafiya manzo Allah ya je ya gaishe shi ya je masa dubiya ba haka bane ba uban shi sai ya ji nauyi ya ce a tsaye abul me kenan ka bi abul qasim sai ya karbi kalma don kana yalla bai dan kasuwa mai kafi kowa kuɗi yaranka suna karkashin ka suna girmama ka ko da gaskiya ko da ƙarya da munafarci ba dai suna girmama ka ba to sai a kula kana kyautata ma iyalanka kuɗin nan da ake baka fa ana baka ne don ka kyautata ma iyalanka wannan alkhairi da ake maka wata lokaci ka bashi kuɗin shi ka ce ga wannan ka ko ga wannan ka kai ma iyalanka wata rana yana zaune ko ga kanan zuwa kan ke ku yana kyautata muku duk yana ke yana zama da ke lafiya ko yana gallaza miki to duk sa'an da ya ji mai gidan shi zai zo in baya kyautata mata sai yayi sulhu da ita daga wannan sulhu ita ma ta samu zaman lafiya kenan alkawarin da ya dole sai ya cika kaga yan siyasa sun gyara addini sun gyara zamantakewa yan kasuwa haka malaman addini haka saraku haka kowa haka saraku da haka kowa amma duk wanda ya samu ya shiga gaba in ya zama shugaban eh, shugaban siyasa ba abin da ke gaban shi wa'anda ke mara masa bayan ma ba ruwan shi da iyalansa ne suke ciki shi kuma an ce wabtaqi fi ma ataka Allahu daral akhirah duk abinda da Allah ya baka ka nemi ranar lahira lahira a ciki Allah ya baka kalma kana shugabanci a cikin siyasa ka kafa gwamnati ko ba kafa gwamnati ba kana da mutane masu dimbin yawa a karkashin ka wayannan mutanen da ke karkashin ka kowanne na da matarsa da 'ya'yansa ko matansa da 'ya'yansa kowanne kowanne cikin matan da ƴaƴan suna so su zauna lafiya to sai kai tarbi sai ka tarbiyyantar da su akan haka sai ga Allah ya sa ma albarka a cikin siyasar ka ka kafa gwamnati ko baka kafa gwamnati ba akwai ranar da Allah zai zo ya kafa ka ka zama gwamnati dindindin na ranar lahira amma ba abin da ke gaban ka sai hayaniya sai aje a kaza da menene da menene ba ran da bukatar ka za ta taba biya ko ka kafa gwamnati ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba saboda Allah madaukakin sarki cewa yi allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru wa nahau anil munkari ba ka bane ba haka annabi ibrahima da Allah ya masa alkawari zai ba shi sai ce wa min zurriyati sai Allah ce la ya yanalu ahadiyaz zalimina to kaga kaga ka zama shugaban siyasa kenan daga duniya har lahira in sarki ne masu mulki shikenan fadawa hakimai da talakawan gari za a zo a yi kutubar juma'a duk sa'an da sarki zai yi jawabi zai ce a zauna lafiya a kula da kaza da kaza da kaza a kula da kaza da kaza to amma ba dama mace in mijinta hakimi ne ko fade ne ko wani babban wani abu ne ko menene duk wani babba gwamna ne dan kasuwa ne ko menene a wajen siyasa gwamna shine gaba a Kano amma a wajen zamantakewa da mutuntawa kowa ya san waye gaba ba haka bane ba to ba daman da mace za ta zo ai mijinta ya gallaza mata samun shiga wajen ma ai ba karamin aiki bane wahalar da za ta sha ta gwamnati ta je ta hakura cikin wahalar yaushe za a yi gyara da sai ga wahalhalun suna yawa an fahimta amma malaman makaranta suna da almajiransu da suke karantar da su don ka samu mai sarki yana da mulki dole ka bi shi to malami mai wa'azi fa me yake da shi eh daga gemu shi sai faɗa gara dama ka ba maka dama ka bar shi almajirin sa mai malai faɗa abin da ba ai mu za mu daina zuwa makarantar sai mu daina zuwa makarantar shi kenan ya daina zuwa kenan to malami kuma yana tsoron a ce sa sun shi kenan sai yana bin shi yana rarrashe su ba ruwan shi sun yi daidai ko ba su yi daidai ba ya sa tarbiyyan a ta wannan bangaren zai ɗau lokaci iyakaci da ka karanta ka faɗa kai menene da menene ko kai kanka baka aiwatarwa ko da kana aiwatarwa ina ruwan ɗaliban da kai baka da kuɗi yanzu al'umma kuɗi suke so da makami kai ko baka da shi sai surutu ya za kai ka gyara su to sai malami ya zama mai tsoron Allah malaman da suka karantar da mu kana kallon malami kafin ma ya baka ilimin shi kaga aiki tare da shi yasa dole ka tasirantu da shi an fahimta amma malami zai je karantar da kai a manzo Allah yana da hakuri kuyi karatu duk hakuri hakuri bil ma'ruf bil ma'ruf in aka gama karatu aka rufe littafin aka tashi shi kenan da aiki da karatu alhamdulillah an rufe kenan kowa zai shiga zai zai shiga ce ba ta da alaka da ilimin da aka karanta yaushe al'amari zai tafi فإن أراد an أن minhu wa tashawurin fala junaha alaihima babu laifi ashe da take shayar da ɗan nan in za a yaye shi ba kwace ɗan za a yi ba shawara za a yi ba ta gidanka ba matarka bace yanzu ka sake ta amma take shayar da ɗanka a waya za a yi manzo za a aika kanwarka za ka aika koyarka koyarta yaya mai kiki ne take gani za mu iya yaye wannan ɗan yanzu da ce a'a ban yadda ba sai bayan wata biyu ko uku ya za ka yi ko ita a tambaye shi za a iya yaya wannan dan wannan dan yanzu yace a'a sai bayan wata dai ko ta uku dole hakura har sai an zo an samu yarjejeniya tsakani kowa an bashi hakkin sa kenan ko an taradin minhuma ina ma na taradin minhuma yarjejeniya mijin ya yadda matar ta yadda ko da yake zuba matarsa bace wata shawure da shawara tsakani fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum in kuma so kake ka je ka hayo mace da za ta zo ta shayar da ɗanka aka ce babu laifi tunda wannan takiya idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf babu laifi in kun ba da abin da ya dace wace tai da an ba ta abin da ya dace wace za a kawo yanzu ta yi ta ma a ba ta abin da ya dace wattaqullaha ku ji tsoron Allah me ake magana aka ce a ji tsoron Allah zancen shayarwa da mai gidan da uban dan da uwar dan da dan da mai wacce za a hayo ta shayar aka ce ku ji tsoron Allah wa'alamu ku sani anna Allah bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin kuke aikatarwa kuke aiwatarwa Allah yana kallon abin da kuke yi kai mai gidan kai uban dan ko ita uwar dan kowace aka ɗauko ta haya don ta zo ta shayar da ɗan me yasa duk sa'ad da muka ɗauko wannan ashe ga Allah ce ku ji tsoron Allah Allah fa yana sare da abin da kuke ci don abubuwa ne da in mutum ya ga dama sai ya san zuciyarsa ba wanda isa ya hana shi matan ba ta gidan shi in ya cutar da in ya cuce ta waye zai waye zai kwaso mata hakinta in ta je gaban alkali ma kafin ta ga alkali gaban ta na makarkata da yar kauye ce in ta je gaban kirjin za ta gidan sarki samun shiga wajen sarki yana da wahala samun shiga wajen gwamna yana da wahala malami sai dai aje ya ce to malam ga abin da ya faru to malam kuma ya ce ai fatawa ina ruwan shi ya ga dama ya dauki fatawa kan bai ga dama bai ki dauka ya zaka da shi baka da iko akan shi sai ya ga dama ma ya zo wajen karatun ka in kana karatu cikin waya cikin radio ya ga dama ya kashi to shi yasa aka ce ku ji tsoron Allah in baka da wanda zai tsawata maka Allah na kallon ka yana jin abin da kake fada yana kallon abin da kake aiwatarwa rana ɗaya zai kama ka inna batsha rabbika lashadid ikra والذين iddan mace da mijinta ya mutu ya barta aka ce za ta yi takaba ko idda wata hudu da kwana goma wanda wallazina yutawaffawna minkum wa ya na azwajan waɗanda suke rasuwa a cikinku su bar matansu ya fusu hinna arba ta ashirin wa ashira matan macin da mijinta ya rasu za ta zauna wata hudu da kwana goma tana idda kenan ta kaba kenan ko idda ta kaba kenan ko fa iza balagna ajalahunna in suka cika lokacin idda din ko ta kaba din fala junaha alaikum ku ba ku da laifi ku danginta ai an sake ta kenan ko ta an mutu an barta shikenan daga zaran mutum ya mutu fa babu alaka ta auratayya tsakanin shi da matarsa daga zaran mace ta mutu babu alaka ta auratayya tsakanin ta da mijinta shikenan za ta dawo wajen danginta kenan to shi danginta ko dangin mijin ko wanda ke kula da ita su ne za su kula da ita tana cikin idda kada ki kaza kada ki fita kada ki kaza to shi sa aka ce in ta gama iddanta wata hudu da kwana goma to fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf to ku masu kula da ita ba ku da laifi don ta ci kwalliya tana son ta yi aure tana neman miji ta yi kado ta ci kwalliya ko wani zai ganta ta yi mashi kyau ashe lokacin da bata gama idda din nan ba in ka sake ta taje inda ta ga dama ba larura kuna da laifi kenan an fahimta fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi fusuhinna bil ma'arufi walli yadda za ta ci da yadda za ta yi har wani ya ganta ta yi masa kyau ya neme ta ya aure ta to aka ce bil ma'arufi kada a keta haddin shari'a wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki yana sane da abinda kuke aikatawa da abinda kuke autarwa yace ya tarabbas da bi anfusihinna arba'ata ashhur yaushe takabar mace ke fara mutum ran mijinta ya mutu daga rannan ta fara ta kaba kenan ko ta sani ko ba ta sani ba mace daga ran da aka sake ta daga rannan iddanta ta fara kenan ko ta sani ko ba ta sani ba misali mijinta ya rasu ba ta sani ba sai bayan wata hudu da kwana goma sai aka ce ai ga reportin police report ya je kaza kaza kaza hatsari ne Allah ya kiyaye ko menene ya mutu sai aka yi lissafi daga ran da ya mutu nan zuwa yanzu da aka bata labari wata hudu da kwana goma ta gaba ta kaba wata uku sauranta wata ɗaya da kwana goma wata hudu wata biyar ta gama ta kaba to ya aka yi kai ta kaba ba sani ba aka ce ai ta kaba shine mace tana farawa ne daga ran da mijinta ya mutu ba daga ran da ta ji ba an fahimta daga ran da mijinta ya mutu ko daga ran da ta ji daga ran da mijinta ya mutu sai bata sani ba har ya kai wata hudu da kwana goma sannan aka faɗa mata shi kenan ta gama ta kafa kenan sai ta je ta yi aurenta ta a ce to ai baka yi niyya ba wa ya ce baka ta kaba ana masa niyya eh ana masa niyya ne hmm? na hasawa ake ana fitarwa ko ana shiga ne ana fita a'a ta kaba shine idda shine lokacin da mace mijinta ya rasu ba a ce lokacin da ta ji ba lokacin da mijinta ya rasu zama da za ta yi ta jira wata hudu da kwana goma shi ne ake ce ma takaba shi ake ce ma iddanta kenan kamar yadda mace in sakinta aka yi za ta yi wata uku ba mai jini ba ne ko jini uku ko tsarki uku yana farawa ne daga ran da aka sake ta sai ya sake ta baya nan ya ce na shaida maka na saki wace aurenta ya mutu ko ya sake ta ba haka ba ne ba ya kafa shaida bata samu labari ba sai bayan sati uku bayan sai daga ran da ta ji za ta fara idda ko kuwa daga ran da ya sake ta daga ran da ya sake ta saboda abu ne ake yin shi daga ran da auren ya mutu aka ce daga ran da auren ya mutu ba daga ran da ta ji ba ikra wa la عليكم

kana son ka aure ta amma kada ka fito fili ka ce kana neman ta sai dai ka kawo maganganu jirwaye da kamar wanka za mu zo za mu karanta abubuwan da suka kawo cewa shine eh, arrat ta'ridin kenan kuma wani ma ya fi fitowa filin amma sun dauke shi shine ta'ridi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum ko ko kuka koyi abin a cikin zukatan alima Allahu annakum satazkurunahunna Allah ya sani cewa za ku ambace su wata fitina ce ke tare da namiji da zaran ya gama ce yana son ta to kuma ba shi da hakuri ko ya fito ya faɗa ko ya yi aike ya ka duk yadda zai yi dai ta san yana son ta ko ko har abin ya kai karshe a kai karshe a yarjejeniya ba shi da hakuri wance yayi wannan yace alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kada ku je ku fito fili kuna ko ku aure su ko ko ku je ku fito fili ku bayyana kuna son ku aure su sai dai a rinka yin waɗansu abubuwa to kowace kasa da irin al'adarta wata kasar da zaran mutum ya mutu ko mace tana cikin idda ba wanda zai fito ce yana sunta amma sai ta ganin aike wannan sai ka za ya aiko ya bayar a kawo wa ya kawo wannan wane ne wanda ita ma ta san cewa yana bukin kenan ko wanda yana bukin wanda yana bukin wanda yana bukin ba haka bane ba saboda kowa baya son arga shi illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdat an-nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala kada ku kuskura ku daura aure sai in shari'ar Allah da aka yi a cikin idda ko ta kaba lokaci ya cika wa'alamu ku sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah yana sane da abin da ke cikin zukatanku fahzaruhu ku kiyaye Allah madaukakin sarki wa'alamu annallaha ghafurur rahim ku sani Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai kuma jin kai ne hmm? halimu ghafurun halimun Allah mai yawan gafara ne mai kuma hakuri ne mai yawa sai malamai suka ce yaya ake ta'aridi din jirwaye da kamar wanka din sai suka ce wa amma tasrihu abinda suka ba da izini suka ce wa ta'riru bil khitbati lil mu'tadda bi sabab al wafati aw li waliha fil idda ka an yakula innaki la jamila kada ce na son da amma kai amma ke kyakkyawa ce shikenan ya gama in tana da hankali ta san me yake nufi ko aw asa an yassira Allah li imra'atan salihatan bint halal mithlak Allah ya hore ne yar mutunci kamar ki Allah ya hore min ‘yar mutunci kaman ki. Auyam yamta ji hanafsahu amamaha ko ko a'a ya zo ya yabi kanshi sifofin da mata ke so ya zo yana yabon kanshi ta ji. sai kaga ya kwanta mata a rai inni hasanul khul ai ni ina ni mutumin kirki ne karimul asli ina da gata dan gata ne ne sahiyun nafs jamilul ishra ina zama da mata da ke da kyau ina ina ina mu'amala da matan aure mu'amala kyakkyawa bana baya fushi baya mai baya mai a lokacin ba wanda zai iya fito da halinsa ko ita ba za ta fito da hali kowa boyewa yake yi muhsinun ila zauja ina kyautata ma matata ba ya shiga kunnin ta ba wa nahu zalika min al-kinayati allati yasta'miluha an-nas wa nuna fiha bi anwa'in min az-zaka'i wa husn ad-daha'i fi kulli asr yace kowace zamani kowace unguwa kowace al'umma tana da al'adun da take yi abinda aka ce kar ka fito fili wayannan kalmomi wata kalma ma da fuka suka ce inni fi kila ina sha'awar ina sha'awar ki koko ina bukatar ki bai to fili ba ya kusa a tunda malamai sun ba da izini ya kusa ai bai kawo kalman sai ka yi kana sai ka yi kana son mutum amma ba da aure ba wani al'adar take burge ka wani kyau take burge amma ba ka da sha'awar ka aure ta ba ka bane ba wa amma tasrihu bil khutba بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فحرام يتي كفتو فيلي macen da ke ta kaba mutu an barta ka fito fili aka ce haramun ne wa dalilu jawazi tari dalilin da yasa aka ce ya halatta mutum yayi magana jirwaye da kamar wanka ma akhraja tabari an sukairata binti hanzala ibni abdullahi ibni hanzala qalat wannan matar ta ce dakhala alayya abu ja'farin محمد بن ali الباقر محمد muhammad ibn ali جيكا منظر jikan manzon Allah ne tana cikin كما kyakkyawa ce kuma yana duk ko duk darajar iyayenka in ka gama cikin kyakkyawa sai ka sai ka fita hayyacinka sai ka duk yanda za a yi ka aure ta sai ka yi kasancewa kana da daraja darajarka baya tawaye kyanta kyanta ya riga ya shiga zuciyarka to kai sai ka manta da komai naka wa ana fi iddati yace wannan jika manzo Allah ya zo mata tana cikin idda fa qala yana shigowa sai yace yabnata hanzala yake yar hanzala da karfi ya shigo ko dan shi ma yana da daraja ko ana man alimti karabati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni dai kin san dangantaka na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai buya gare ki ba ko <laughs> ko wa haqqi jaddi ali wa qidami fil islam kin san kuma haƙƙin kakana sayyidina ali kuma kin san matsayin mu a cikin musulunci yana faɗan wannan sai ta ce fa qultu ghafara Allahu laka ya aba ja'far Allah ya gafarta maka ya aba ja'far atahtubuni fi iddati kana nema na da aure a cikin idda wa anta yukhadhu anka kai kuma jika manzo Allah ne za a zo a nemi ilimi a wajenka kuma ka zo kana nema na a cikin idda fa awa kan fa'antu. fa'altu ce na neme ki ne a cikin idda inna ma akhbartuki bi karabati zuwa ne na baki labari ni jinka annabi ne jinka sayyidina ali ne ina da kaza da kaza na ce zan aure ki wa maudi Allah ya gafarta maka jikan manzo Allah kana neman a cikin kutuba kai kuma kai malami ne ya ce neman ki nayi na zo ne ina baki bayanin dangantaka ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin mu a cikin musulunci da meye da meye da meye to me yasa kake bayyana mata قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمه وكانت عند ابن عمها ابي سلمه فتوفي عنها فلم يزل رسول الله صلى الله عليه mijinta ya rasu manzo Allah shi zai na maganganu yana fadar kaza da kaza da kaza da kaza wa huwa mutahamilun ala yadihi hatta athara al-hasir fi yadihi min shiddati al-hamli ala yadihi fama kanat tilka khutba aka ce wannan bai zama khutba ba in dai ba fitowa fili kai ba don da tace kana nema na da aure a cikin idda sai ce neman ki dai da aure ina bayyana miki na ne daga manzo Allah ni jikan annabi ne ni jikan sayyidina aliyu ne kowa ya san darajar mu kowa ya san matsayin mu shi kenan abin da na faɗa miki kenan to in ta ji haka duk duniyar nan waye zai zo kuma ya neme ta ta yadda sai dai ta shaurara tana jiran sai ya fito to me yasa ka je kana faɗa mata ba ga mata ba duk duniya ba me yasa ka je wajen ta kuma kana faɗa mata kuma bayan mijinta ya mutu mana akwai alamar me kenan akwai alamar soyayya amma ba a baka izini ka fito ba amma wasu kalmomin da aka bada izinin sun kusa fitowa fili sun fi ma fili cewa kana son ta ka aure ta kenan ko amma ka ce in dai za ka fito fili ya haramta da me ya fitowa fili eh ina son ki da aure ya haramta amma yanzu ce ni fa kin san ni jikan annabi ne kuma kin san ni kakana ne sayyidina aliyu kuma kin san matsayin mu a cikin musulunci banda shari'a ta ba da izinin wayannan kalmomi a wannan wajen bai fi ma a ce ina son ka aure ki ba eh ina son in aure ki ba na son ka banda bukatar ka za ta iya ba haka bane ba ni jikan annabi ne kuma ni jikan sayyidina aliyu ne kuma kin san matsayin mu a cikin addinin musulunci bai fi daure bai daure ta ba ya daure ta ke amma suka ce haka ya halatta suka ce haka ya halatta sai ya za yi eh ai tawili waye tawili eh a ba tawili yayi ba ya zo ne yana yabon kansa yana bayyana matsayinsa don ya shiga kunninta inda tana jin waiwai ne gashi ta ji tabbas to kuma zan gani a cikin garin nan madinan nan wa zaki aura sama da jikan annabi zai yi zai yi abinda ake nema da tocilaci ya zo ya bayyana miki ai sai tana al'ina ba da idda ta kare gobe kada ma kafin ta gama idda kuma ya je a wata ba haka bane ba ai wannan yafi karfi ma a cikin cewa eh, ina son aure ki in kin yadda sai ce ban yadda ba ban san ka ba darajar ka bata kai wanda zan ke so ba amma jika annabi wace me wace daraja kuma yake so wanda bai fitowa fili ba ikra لا to kafin waɗannan ayoyi da aka karanta masu albarka mun yi maganan aure cikin idda ko hutuba cikin idda to mace tana cikin idda sai wani ya je neme ta ya ɗaura aure da ita ko jahilan bai sani ba ko ko ya sani da gangan to ina hukuncin wannan auren baki ɗaya malamai suka ce wannan auren babu shi baki ɗaya wannan auren babu shi sai ya saura shi wannan da ya auren da ita menene hukunci alaka tsakaninsu wani suka ce sai a kashe auren ba za su taba aure ba kuma har abada saboda manista ajala bi shay'in uqiba bi hirmani yayi gaggawa bata gama idda ba an haramta aure shi idda yaje aure ta sai a haramta mishi su malamai suka ce a'a za a raba auren ta je ta cika sa iddanta da take bata gama ba ya aure ta in ta gama ta zo kuma ta yi iddan wannan auren da aka yi ko da yake bataccen aure ne bayan an gama wannan to ya halatta in sun dace suna son juna su yi aure su aure juna amma a haramta mishi ala tabi suka ce babu dalili tabbatacce akan wannan matsala ce ta faru a majalisin da Umar aka zo aka bashi labari ga wani ya je yayi aure cikin idda yace a taho da shi aka taho da shi aka raba auren dama auren batili ne babu shi aka raba auren aka ce ba aure tsakanin su in kai da ita kadai kuka sauran duniyar nan ba aure tsakanin ku sai kai hakuri abinda sayyidina Umar hukuncin da aka yi kenan sai mutane suka fita daga majalisar sayyidina Umar wanda ya kama hanyar gizawa wannan karkarku wannan bici wannan kura wannan mai da menene ga hukuncin da aka zantar ba haka bane ba zuwa can sai sayyidina Ali ya zo yaya me ya faru ne aka ce ga abin da faru kaza kaza kaza kaza sai ce a'a in ni ne ba haka za a yi ba sai aka ce to ya za a yi yace sai a raba auren ta karasa iddan da take yi ba bata gama ba aka aure ta in ta gama ta zo ta yi iddan wannan auren da aka yi shubuhan an daura aure ta yi idan sa tunda ya sadu da ita ba haka bane ba to in an gama a biya sadaki ta baitul mali in an gama to suna da iko suna da yancin su auri juna in suna son juna to shine sai sayyidina Umar yace la abqali Allahu bi ardin lasa biha ya Abul Hasan sayyidina Ali duk sa'an da mas'ala ta rikice in ka da ka zo sai ka warware ta to daga nan sai sayyidina Umar ya soke wancan hukuncin da ya da safe ko jiya ya dauki hukuncin da sayyidina Ali yayi aka tafi da shi to a lokacin mutane sun fita daga majalisar sayyidina Umar an tafi su Abdullahi da Umar kowa ne ne sun je sun ya an yada wannan mazhabin to shi yasa yake cikin mazhabin malikiya har yanzu sai sai taharumu alaihi ala ta'bid ainihin mas'alar yadda ta faru kenan wanda ya kulla mas'alar ma ya warware ta to amma kai da kake kake tsananin riko da mazhabi kana kan wannan mazhabin har yanzu sai aka ce magana ta gaskiya magana wacce take tafi inganci ba za ta haramta gare shi ala ta'abidi ba in ladabtar da shi za a yi menene za a yi za a yi abin da za a yi an warware auren ta cika sa idan wancan farko ta zo ta yi idan wannan za su iya auren juna shari'a ba ta haramta ba an fahimci wannan matsala. to Allahumma jina fi man hadai وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم